Allah ɗaya gari banban. Allah shi ke sanya cuta sannan kuma ya ba da maganinta. Ina jama'a masu fama da cututtuka kamar haka. farfadiya gami da ulcer ko kuma ciwon hanci ciwon daji ko kuma ciwon rabin jiki wato paralyze gami da hiv ma'ana kanjamau matsala ta haihuwa gami ga matsala da aljanu ko kuma mugun asiri kurmuntaka ko kuma gurguntaka hada har da makanta in dai ba da su aka haifi mutum ba da kuma shauran cututtuka da dama to ga dama ta same mu na samun shak alhassan muhammad gwani dan baiwa gwani daga allah mai ba da taimako fannin cututtuka da dama babu tsafi kuma babu shirka shak alhassan gwani mai amfani amfani da ruwa da yashi yana gudanar da ba da taimakonsa a garuruwa daban-daban kuma garuruwa da dama garin kagarko asabar da lahadi safe da dare za ka iya samun shak alhassan muhammad gwani a garin tafa kuma gidan sarkin tafa za ka iya samun shak alhassan muhammad gwani ranar mando hada da buwari za ka iya samun shak alhassan muhammad gwani ranar lahadi da safe a cikin stadium na buwari